Rashin wadatattun kayan aiki da rashin samun albashi a kan kari na daga cikin jerin matsalolin da likitocin karkara ke da matukar ramuwa a kansu. lamarin da kungiyar su ta sinasas ke ganin alama ce da ke nuna mahukunta ba su damu da kananan asibitocin kasar ba abin da ke baiwa wasu kungiyoyin na daban damar cin albasa da bakin 'ya'yanta kamar yadda sakataren kungiyar a reshen sai da torodi awal yakuba ke gaya wa manema labarai mu da muke san abun da muke ciki mu da muke can karkara muka san wayanar da muke toyawa mu ya kamata a cira a ɗauki mataki na gari amma ya za a yi a ce ana jaran arme a ce kuma ba mace ba miji har yanzu Albashin mu na wata shida yana nan tare da su shekara 2017 akwai wata hudu na 2018 inda kuma muna da wata biyu kenan shi ne tashi wata shida nan minista eh, ofishin ciwon lafiya ya yi bayani na asambile ya ce sun sani akwai abun za su biya yanzu ba a biya ba ya maganar kayan aiki wallahi babu kayan aiki kayan aiki akwai karanci kwarai wanda bai samu biya ba kai kana tsammanin za a kama wani kayan aiki dubaru dai ne ake ta yi haka shi mutumin karkara wallahi Allah shine shida dan alherin su muke nan zaune zama likita a yau a karkara wani abu ne mai cike da hadari saboda haka kungiyar sinazat ke jan hankulan hukumomi akan bukatar baiwa magoya bayan ta kulawar da ta dace muna da mutane da yawa da suka kakare a harka yana aiki sai ga wani lokaci mutum foren za shi daji ya kare ya kwanta ya yi wane ne wallahi mun idaya ya yi mutum talatin suna na cikin shekara ga kawai ta dubu biyu da goma sha takwas. waɗanda suka shi mu kuma ba kula da su ba iwa zai kula da su abinda bamu da matriculation wanda ake biya jaka biyar. alhamdulillah ministan ciwon lafiya ya hido mu dan da ba a ma san inda ake ba a ce collectivity a ce interior a ce wane ne yanzu mu komo cikin ofishin ciwon lafiya kosawa da abin da suka kira rikon sakainar kashin da ake yi wa likitoci yan kwanta kwantaragi sa suka fara barazanar shiga yajin aiki mu muna nan kan bakanmu yajin aiki ai mun saba kuma za a fara tun cikin wannan watan na Disamba insha Allah za ku ga fara video graph za a fara yunkurin da na yi don jin ta bakin mahukuntan Nijar bai yi nasara ba domin ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi da na tuntuɓa ta wayar telefon bai ɗaga wayar ba. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar